Ɗaruruwan jama'ar karkara musamman makiyaya da manoma da kuma ƙungiyoyin fararen hula ne suka karɓi goron gayyata a wajen wata babbar muhawara da ƙungiyar Alternative ta shirya a Doso. Bayan bayanan Amadu Zakari Umar na ma'aikatar kula da haɗurruka da kuma bala'o'i wanda ya bayyana ƙarara yanayin cimaka wannan shekara a jihar ta Doso, inda bayan haka ne shi kuma shugaban ƙungiyar Alternative na jiha ya yi tsokaci bisa kan sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa da kuma waɗansu matsaloli da suke wakana a cikin jihar. Wannan matar ta buƙaci a samar musu da wuraren noma domin yin cimaka domin yin abinci da za su ciyar da iyalinsu. Ƙasar Doso ga baki ɗayanta mata ba su da gonaki. Sai ka samu wuri ne sannan za ka yi maganar samun cimaka yadda ya kamata. A ganina maimakon gwamnati ta kashe ma makudan kuɗaɗe domin sayo buhuna abinci a rarraba wa jama'a ko kuma a sayar musu a cikin rahusa ina gani kawai abin da ya kamata a rika tallafawa manoma tun ma lokacin soma damuna. A nasa bangare Ibrahim Jori shugaban kungiyar ya yi bayani ne akan halayyar waɗansu hukumomi waɗanda suke karɓar cin hanci da rashawa. Na saurari waɗansu bayanai dangance da yanda cin hanci dangance da yadda cin hanci hukumomi ya zama ɗabi'a wanda yake kai ga hukumomi yin da ciki da dukiyoyin jama'a inda hukumomi suka mori arzikin a yayin da talakawa suke cikin wahala wannan babbar matsala ce yau na gamsu da shaidar da jama'a maza da mata suka bayar ita dai demokaradiyyar nan da muke magana a kanta jama'a suna da 'yancin faɗa albarkacin bakinsu kuma tilas a biya musu waɗansu bukatocinsu na yau da kullum bizon élémentaire. Ƙungiyar Alternative za ta ci gaba da shirya ire-iren waɗannan mahawarori a cikin sauran jihohin ƙasar nan.